Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin noma ya leƙa ƙasar jamhuriyar Nijar inda a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo a birnin Yamai. Wakilin murya Amurka da ke can a Yamai sule Mina Barma ya samu zantawa da wani matashi ɗaya daga cikin manoman da suka halarci taron wanda ya kawo iri na zamani. Kamar yadda aka ce, waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Eh, ni ne Adamu Burema, eh, kamfani wanda ake ce mishi Husa'a mai sarrafa iri na zamani wanda yana ah, da zama nan doso, cikin jihar doso. Eh. yawa to gashi a yau kuna halartar wannan baje koli na kayayyakin albarkatun noma da kiwo shin menene ku abubuwan da kuka kawo to mu mun kawo iri na zamani yadda na ce muku kamar iri na haci masu gaugawa masu kwana saba'in da biyar mun kawo jada mun kawo dawa mun kawo ridi mun kawo miya wannan miyan goro wanda ake ce mishi gombokoni mun ma kawo abun nan garin dawa wanda eh, diabetic suke ci eh, mun kawo sakuna na sa abun nan mangoro da na sa albasa mun kawo sakuna na ajiyan wace da sakuna na sa haci dai haka eh. menene bambancin waɗannan iri da ka kawo kamar iri na zamani me bambancin sa da na gargajiya to kun san yanzu ruwa ba dadewa ya kai ba sai ka ga an sa iri kahin lokaci ya kai ruwa ya tai ya bar shi bai nina ba to bambancin namu namu sun yi gaugawa kuma bancin wannan in dai mutum ya saya ya bi yadda ya kamata eh, inda kace samun can ton guda nan kana yi samu zuwa har ton biyu shine bambancin namu da na galgajiya. na ina ganin akwai wake akwai dawa akwai hatsi kuma akwai masara ko? Akwai masara. Yawwa. Eh, ko za ka yi mana bayani akan kowanne shin ya yake shi wannan iri kamar me da me yake bukata kuma kamar zuwa wani lokaci ne eh, za a iya cin amfaninsa idan aka shuka shi. To lalle kamar inda kuke muku wanga wace wanda ake ce mishi ite katarvendis. Shi in ka shuka shi ana lokacin da ana maimaima lokacin da ana maimaima sai ka samu abun nan ka samu wace da zaka hidda ka ci ka yi maimai ma yadda yana da gaugawa kwarai to akwai tayan turason disease wanda ce ten tayan turason disease da shi mutum na samun abun ga wace gare shi kwarai kuma yana samun harawa amma bambancin shi da ita katarvendis shi ita katarvendis ya yi shi gaugawa kamar shi inda ake sa shi kwarai inda ana ruwa kamar wajen gayan nan haka inda ana ruwa kwarai eh, inda ana ruwa sosai wajen nan ne ake sa shi kwarai eh bangaren wace yanzu bangaren hatsi muna da ashikape wanda shi ko ina cikin nijar yana yi suke shi kwana 75 inda yi komi ya hadu mutum na ci kamar wata biyu da rabi kenan akwai ecmv ecmv shi ko eh, ga ashikape ne an ka hida shi amma shi ya yi ashikape dadewa da amma shi kuma shi ko ya yi ashikape abun nan kiwon da ke kama ashikape bai zahin kama ecmv nan akwai shiko kuma zatib da muka kawo shiko yana yi ma ishin ruwa yana yi ma ishin ruwa kuma yana yi ma wannan ciwo-ciwo kamar mil mildiyu da abin malli ciwon mallin nan duk yana yi musu kuma yana manya-manyan zangar na eh. akwai dawa kuma yana gani ko akwai dawa akwai dawa wanda ake ce mishi mota maradi mota maradi ana ce mishi mota maradi don gaugawan shi yana da gaugawa kuma yana bada abun nan da yawa akwai girinkan to shi girinkan horin dawa ne kuma mai kyau in ka gane shi in ka yi tuwon shi ma sai ka ce ma tuwon masara ne an kai don yana da kyau amma shi dadewa ya kai ba ko ina ce ya sashi sai inda an san inda ruwa yana wata uku da rabi zuwa wata hudu wajen nan ne sa sashi akwai kuma wannan da ake ce mishi sepon sepon 82 shi dawa ne da masu masu transformation wanda yin transformation kwarai ne suke bukata kware masu eh, sarrafa wasu abinci haka daban wasu abinci da shi har ma masu abun nan masu diabet suna cin shi kware bai da abun nan bai da sukarin nan da ke masu diabet bai so don yana ma masu diabet kware ita kuma masara eh masara petrol kolo ne mun ka kawo petrol kolo masara ne da kake iya sa a kowane lokaci da noman rani ne da wajen lokacin gadamana a kowane lokaci kana yin shi kuma yana da gaugawa kun ga shi ma 85 eh, jours ne ko ya dade 85 jours yana yi Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a kasar jamhuriyar Nijar. A tattauna wasu da Sulimu Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo. Kasancewar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar rashin isasshen ruwan sama a halin yanzu, sanadiyar fama da sauyin yanayi da ake fuskanta. Tambaya anan ita ce, ko ire-iren wannan iri na zamani da Adamu ya mana bayani za su iya yin tasiri a wannan yanayi da ake ciki na karancin ruwa a yanzu a Nijar. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar inda za ku ji amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman le wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa mana sauti. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.